washe gari da rana Mahmud ya iso ruga ya yi mamaki da jinjina lamarin ta yadda ma na samu diamond masu yawa irin haka ya yi murna da godiya wa Allah da samun wannan ɗimbin dukiyar ya kuma ji daɗi da abun ya shigo a cikin gidansu don ko babu shakka hakan abun alfahari ne baya ya ya huta ya ci abinci zaune muke a tsakiyar gida babba da Mahmud suna zaune kan tabarma guda yayin da ni da Inna Wuro Mero Nasma muke zaune a kan tabarma guda a littafin da ya gabata a wurin ne ina tunanin muka dakata yanzu kuma ba tare da bata lokaci ba za mu daura littafin nan sadaukarwa ne kacokam insa ga mutanen kasar Nijar kuma barka da sallah ne ga mutanen Nijar especially ma mutanen mu da masoyan mu na Nijar saboda haka kai tsaye mu tafi kai tsaye ba tare da bata lokaci ba kun dai ji a littafi na gaba a wurin da muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da kace na ce ba Nasim kan na can kan babba ya liƙe masa sai tsalle yake a jikinsa. Ina zaune shiru duk maganar da Mahmud da babba suke da tsare-tsaren da Mahmud din yake na yadda malamarin zai tafi cikin sauƙi. Ban iya cewa komai ba jikina ya yi sanyi na tuna wani sashi a rayuwata. Tun isowar Mahmud da ya sallama cikin gidan ina ɗaga ɗaki. ina daga ɗaki sai da na ji gaban na ya buga jikina sai ya kama ɓari muryarsa tamkar muryar abba har na fara tunanin ko abba ne sai na ji mero tana faɗin oyoyo ya Mahmud ko yanzu da muke zaune ganin fuskarsa shi ma ya sa ni shiga wata yanayi kamanninsa irin na abba yana matukar kama da abba sai dai shi bai kai abba girma ba shekarunsa ba zai wuce talatin da zuwa arba'in ba kira ce ta shigo wayarsa da sauri ya ɗaga kiran kana ya kara wayar a kunne okay godiya nake abin da ya faɗa kenan tare da sauke wayar a kunnen sa. maganarsa na ji a sama yana faɗin tun jiya na nemi ganawa da gwamnatin jihar nan gashi da ikon Allah cikin sauki an bani tabbacin ganawa da shi cikin sauki insha Allah wa gwamnati za a siyar domin su samu ci gaban ƙasa Yi miƙe tsaye yana ci gaba da faɗin babba mu hanzarta tun kan ya rufe baki babba Yi miƙe yana faɗin masha Allah hakan yayi bukkar sai ya shiga zuwa tun ya fito yana gyaran babbar rigar da ya sa babbar rigarsa tuni Mahmud din yawa eh waje babba na bin sa ya shiga mota suka dau hanya kwance nake akan gado Nasma da Nasim suna gefe na sai wasa suke Mero ta shigo na ce ta ɗauke su su fita don kaina ciwo yake min sai kuma damina da surutun su suke suna fita na gyara kwanciya ta gaba ɗaya yau tunanin gida da ya dame ni tun ganin da na yi wa Mahmud tunanin famili na ya addabe ni ina kwance shiru a haka har bacci ya ɗauke ni babba sun isa cikin garin Adamawa ba tare da ɓata lokaci ba suka samu ganawa da mai girma gwamnan jihar Adamawa saboda muhimmancin abin da ke tafe da su bayan sun gabatar da abin da ke tafe da su shi kansa gwamna ya yi mamakin yawan diamond din ya ce gaskiya wannan diamond din kam sai dai a jinjina da shugaban ƙasa saboda babu kuɗin da za a iya canza wannan diamond ɗin a fadar jihar sa. ba tare da bata lokaci ba yi magana da fadar shugaban ƙasar Najeriya kana ya haɗa su da wasu jagorori da za su tafi tare tun da dai a cikin ƙasarsa aka samu sannan ya ce dole sai sun tafi da wanda ma ya samu diamond ɗin saboda za a iya buƙatar hakan a can fadar shugaban ƙasa da yamma suka baro cikin adama suka koma rugarsu da jagorancinsu aka haɗa su da su da sojoji mota guda waɗanda za su yi musu rakiya don a cewar gwamnar komawarsu cikin daji da wannan abu yana da haɗari sosai dole sai an haɗa su da jami'an tsaro mota uku ne motar mahmud sai na jagorori da aka haɗa su da su motar su guda sai motar sojoji motar su mahamun ne a gaba na jagorori a tsakiya na sojoji na biye da su bayan sallar isha'i muna zaune a tsakiyar gida muka jiyo jiniyar sojoji ido in na wuro waro tare da faɗin sojoji kuma shanunwa aka kuma kaɗawa yau bata kai ga rufe bakinta ba muka ji jiniyar ya tsaya dab da kofar gida Mero ta ce in na wuro a nan suka tsaya ta faɗa tana nufar kofar gida ganin yadda suka bi suna suka tsorata ni ma sai na fara shiga yanayin da suke ciki har kuma lokacin jiniyar na tashi na ce e e a kofar gida suke duk muka yi jugum jugum idanun ma kofar gida tsoro far zuciyoyinmu mun tsorata bayan haka da kamar mintuna sha biyar muka jiyo sallamar su babba duk muka miƙe tsaye tare da amsa sallamar suka ƙara so tikitin kan su zauna inna wuri ta ce malam lafiya dai da sojoji a kofar gida ganin duk hankulan mu a tashe yasa babu faɗin a babu komai fa rako mu suka yi domin dai su ba mu tsaro saboda abin da muke tare da shi tsayuwarsa ya gyara kana ya ce duk ku zauna nan muka ɗan samu kwarin gwiwa muka kama mazauni muka zauna Mahmud ya ce wa Mero ta tashi ta zuba ruwa a cikin botiki. Tana zuba ta miƙa masa ya karɓa, ya fita. Ya kai wa bayin da suke tare, baƙin da suke tare da su a waje babbai zauna kan taburmansa da wuro ke shimfiɗa masa duk da dare a bakin kofarsa duk dare a bakin kofarsa kana a nutse shiga faɗa mana yadda suka yi da gwamna kana ya ɗaura da faɗin sai kin shirya sai ki shirya tun yau don gobe idan Allah ya kai mu da sassafe za mu tafi kai na gyaɗa cike da mamakin jin abin da babba ya faɗa inna wuro ta ce ikon Allah to Allah ya kai mu sai ki tashi ki kimtsa to kawai na ce don ni ban san ma me zan kimtsa ba ba kaya nake da shi ba bare ma na ce zan kintsa suna sin ma ba kaya suke da shi ba sai kala bibbiyu da babbai dinka mana washe gari da safe in na wuro ta tashe ni ta ce na je na yi wanka ta ɗaga sunas ma ta ce a musu wanka ta shirya su ina fita ta bani wannan kaya mai ɗan haske na saka duk da kayan da ya ɗan girme ni sosai mamur ya shiga ya ce na yi sauri na je ana jira na da sauri na ƙarasa saka hijabi wanda ma shi ma ita ta bani inna wuro da mai suka rako ne har waje tuni kowa ya shiga mota sojojin nan suka sama ma motarsu suka tattashi suka sassaka bindigoginsu a gaba da hannuwa mahmud ya yi min alama da in zo na ƙara sagun motarsa na buɗe gidan baya muka shiga ni da nasma nasim kam tun da ya ga babba ya rika mika hannuwa yana tsalle babba ce a kawo shi motar sojoji a gaba yayin da motar mu ke biye da shi sai na jagorori a baya nan muka ɗauki hanyar birnin tarayya abuja muna isa garin abuja wani ƙayataccen masauki aka wuce da mu nan mahmud ke faɗa wa babba an tabbatar da masauki domin mu ne ɗaki na ne ni da nasma daban ɗakin babba daban sai na mahmud sai kuma na jagorori da muka taho da su sojoji kam suna cin abinci suka juya suka ɗau hanyar adamawa don dama su ma suka yi mana yanzu kuma kulawarmu ya fita hannunsu ya dawo hannun wasu hukumar da muka tarar da su a wannan wuri a gajiye na zauna bakin gado da Nasim da nasima suna zaune tsakiyar gado suna ta wasan su bin lafiyayyen ɗaki ne da kallo numfashi na sauki ashe dai zan sake gani na a cikin ɗaki irin wannan don ni na fidda tsammanin haka a rayuwata mai cike da tarin kaddara da jarabta kasancewar mun isa ana kiran sallar magariba dan da muka iso sai da muka tsaya a wani guri na ga jagorori da aka haɗo mu da su suka tsaya yin magana da wasu mun ɓata lokaci a gurin kafin nan muka taho nan kayan jikina na tuɓe na ɗaura zanin a kirji na shiga baturun na je na yi wanka sannan na fito na tube su na sin su ma na je na musu ina fita na shimfiɗa sallaya da na gani cikin ɗakin kasancewar na yi alwala na gabatar da silar magariba tuni su Nasma sun yi bacci saboda gajiyar mota, sai na gyara musu kwanciyarsu akan lafiyayyen gado. Bayan na idar da salon isha'i ina zaune akan sallaya aka yi nokin ɗin kofa A sannu na miƙe na isa bakin kofar na buɗe wani mutumi na gani sanye da yunifom irin na masu aikin hotel da tire din abinci a hannunsa. Ya yi min sannu na amsa. Baya na ɗan ja murfin kofar ya shiga ya tire tire ɗin kan tebur da ke tsakiyar ɗakin mai lodin kayan abinci da drinks kala kala kana ya fita na mai da kofar na rufe na koma bakin gado na zauna dama yunwa nake ji nan na janyo tire ɗin na soma cin abinci ina ci ina kallon suna sin dan na san su ma yunwar suke ji sai dai gajiya ya ba su ya sa sun yi bacci ina gama ci na je na wanko bakina na dawo na kwanta bakin gado tare da yi musu addu'a ni ma na yi na gyara kwanciya ta abona washe gari bayan na yi wanka na yi wasu nasu na shirya su muna zaune akan aka shigo da breakfast bayan mun karya babbar shigo da sallama kan kujeran ɗaki ya zauna nan na shiga gaida shi amsa kana yake tambaya ta ya gajiyar hanya na ce masa gajiya ya bi jiki nasim ko tuni ya wuce jikinsa yana ta tsalle yana murna ita ma haka ta bi bayan suna ta masa suna ta yi masa gwalabe suna ta shagewa da dariya babba shi ma sai biye musu yake yana taya su sai zuba masa surutu suke wanda ma magana su ma ba ganewa ake ba zama babban gyara tare da duba na ya dube ni da kyau kana ya ce ɗazun Mahmud ya zo ya same ni da zagorori da aka haɗa mu da su sun bani tabbacin ba za mu samu ganin shugaban ƙasa a yau ba za mu ɗan ɗau lokaci sai dai kawai dai mu ɗan jira idan kuma za mu koma to amma gaskiya ni ina tunanin komawar mu domin yanzu maganar lo'ulo nan ya karaɗe cikin rugar mu har da wajensa Ina tunanin mu koma yanzu mutane ba sa da gaskiya ɗaiɗai ku ne masu gaskiya a zamanin yanzu yadda ya shiga kunnen mutanen gari kuwa na tabbatar zai fitar wajen gari har miyagun mutane su ji su kawo mana farmaki gaskiya ba za mu koma ba za mu jira har lokacin da za mu samu ganawa da shi shugaban ƙasar kai na jinjina alamar gamsuwa tabbas kuɗi a gida akwai haɗari musamman ma irin waɗannan da na ga gwamnati ya haɗo mu da jami'an tsaro na ce to babba duk abin nan da ka yanke daidai ne ya ce gaskiya za mu zauna ko nan da kwanaki uku ko hudu ne idan dai har za mu gana da shi ɗin to ya fi mana komawar mu da dukiya kan hanya domin ko a hanyar komawar mu mu kaɗai hatsari ne ballantana kuma a ce mun koma cikin ruga inda ma babu jami'an tsaro na ce haka ne babba mu zauna kawai ta yi jinjina kana ya miƙe yana riƙe da hannun nasin, nasima da take ta ƙoƙarin bin su ya ce ta zauna ta yi taya ni hira zai tafi ne da nasin shi ma ya taya shi hira kwanan uku a abuja cikin wannan hotel ɗin alhamdulillah a kwana uku nan buƙatar mu ta isa ga shugaban ƙasa sai dai har a lokacin ba mu samu daman ganin sa ba a kwana na biyar da safe ina zaune aka yi nokin na je na buɗe kofa mamun ne ya shigo da sallama riƙe da babban laida a hannunsa na gaishe shi cikin girmamawa ya amsa tare da miƙa min ledar da ke hannunsa tare da faɗin "Ga shi ku shirya ku yi sauri yau kam insha Allah za mu samu ganawa da shi ko shi din ma ba mu samu ganawa da shi ba to za mu gana da wasu manya na kusa da shi ku yi sauri ku shirya ya zama na dai kuna cikin shiri na ce to na karɓi ledar tare da yi masa godiya ya fita na dawo bakin gado na zauna tare da buɗe ledar na fara ciro kayan ciki kaya ne na sawa kaya masu kyau na rika ɗagawa na nasin da nasma masu kyau yar kanti dukkaninsu da takalmarsu masu kyau dama tuntuni na riga da na yi musu wanka na cire musu kayan jikinsu na sa musu wannan kaya yara suka fita shar da su tamkar 'ya'yan turawa sun yi kyau sosai na tasa su a gaba ina ta kallon su cikin ban sha'awa sannan ni ma na miƙe na canza nawa dogon riga ne da sa, ash mai ratsin gold din duwatsu haɗe da takalmin black and gold takalmi mai ɗan tudu ne kaɗan na saka kayan a hankali na isa yaban miro abun na daɗe ban yi ba wato kwalliya na shafa fauda da na gani kan miro ɗin haɗe da man lis kana ne rolin ɗin gele a kaina tsayuwa ta na gyara gaban miro masha Allah duk da na rame na disha shi amma bai hana ni fitowa a hamdata ta da kaɗan ba murmushi ne ganin yadda na yi kyau a cikin kayan ya ɗan ɓoye min ramata da misalin karfe sha biyu daidai ya shigo shi Mahmud ɗin daga bakin kofa ya tsaya ya ce na yi sauri na zo sai juya ya fita cikin hanzari na saka su nasma takalmar su na sanya musu sannan na kama hannuwansu muka fara fita da kafa muna fita farfajen hotel ɗin nan na tadda su babba yana zaune ne cikin mota gefen mai zaman banza yayin da Mahmud ke zaune a mazaunin direba muka so babba yana kallon mu yana murmushi ni ma murmushi ne muka so na bude gidan baya na shiga sin fir ya ki shiga sai da na miƙa sa wa babba motar mutane da muka zo da su ne a gaba namu yana biye da shi a haka dai muka fita a cikin hotel din duk sanda na daga kaina sai mun hada idanuwa da Mahmud na lura tun fitowar mu idanuwansa a kaina kawar da kaina ne gefe ganinsa sai satar kallo na yake ta cikin miro mun yi tafiya mai nisa kafin muka isa wani katon gida mai matuƙar girma da kyau da tsaruwa a bakin kiɗin gidan motar gabanmu ya faka a bakin gyaɗin Mahmud ma ya tsaya a bayansa. Ɗaya daga cikin mutanen ya fito ya isa inda sojoji ke zaune a bakin gyaɗin ya yi magana da su kana ya koma cikin mota. Nan sojoji suka buɗe gyaɗin motar ta fara shiga kafin mu ma muka bi bayansa. Sai da na shiga gidan na ɗan daɗa ganin tsaruwar girmansa. muka faka a parking lot kana mutane suka fito daga cikin motar ɗaya daga cikin su yazo ya ce mu ma mu sauka daga can wasu sojoji suka taho inda muke jagororin da muka taho da su suna gaba muna biye da su muka nufi cikin gidan yayin da sojoji biyu ke gaban mu wani lafiyayyen falo muka bayyana cikin sa nan da nan aka cike mu aka cika gaban mu da kayan ciye-ciye mun kai kimanin awa ɗaya zuwa can muka ji takun sauka daga stage a hankali na ɗago kai na wani mutum ne ya ƙaraso cikin falo cikin girmamawa gaba ɗaya 'yan falon suka miƙe tse a sannu ya ƙarasa ya zauna kan wani kujera lafiyayye nan kowa ya zube yana miƙa gaisuwa ni ma dai ɗan rusunawa ne na gaishe shi ɗan shiru na ɗan shiru ya biyo baya gaishe gaishe sannan mutum ya gyara ya gyara murya sannan ya ce sannunku da zuwa ku ne ba in ko waɗanda muka zo da su suka amsa da eh waya ya daga ya daddanna sannan ya kara wayar a kunnen sa, ya yi magana zuwa can ya sauke wayar kana ya miƙe dubi su babba ce su biyo shi suka miƙe da waɗanda ma muka zo da su ɗin da sojojin da suka tsaya har a lokacin a cikin falo suke tsaye suka fita suka bar ni ni da su nasma a cikin falo tun da suka fita har aka yi sallan azar ina nan zaune har wajen karfe biyu da rabi babban damuwa ta ban yi sallah ba can wani soja ya shigo ya min magana cikin harshen turanci ce na biyo shi na miƙe na riko hannuwansu suna suma muka bi bayansa muna fita wani mota ya nuna min na shiga direba na zaune cikin motar shi kuma ya zauna mazaunin mai zaman banza nan direban ya ja motar muka fita a gidan tafiya muka yi har na fara tsorata da tafiyar na ɗan ji tsoro ganin dukkanin su ban san su ba ganin mu na bakin wani ramfatsetsen gate mai girman gaske aka buɗe mana ɗin muka shiga shi ma tafiya mai tsawo muka yi a cikin wannan ɗin kafin nan muka kuma isowa wata gate nan muka yi ta wuce wuce gate kowanne muka wuce sojoji wata gate muka isa mai kyau da tsaruwa muka tsaya nan ira ya shigo wayar sojan ya ɗaga bayan ya sauke wayan ya dube ne ce na sauka na fito jiki a sanyaye tafiyar kafa muka yi mai ɗan tsawo kaɗan kafin nan muka isa wani ƙofa hmm. inda ranka ka sha kallo tsaruwar wannan guri ba zai misaltu ba sojoji ne a tsaye a gurin dukkanin su fuskokin su sanye da bakin gilas nan suka shiga saka mana na'ura a jikin mu suna gwada mu ni da su nasin kafin nan muka wara kan step din da za ta sada mu da kofar nan na kofar ta fara ba da wani sauti tana ɗaukar hotunan mu abun mamaki da al'ajabi daga bisani kofar ta buɗe muka shiga sojan na gaba ina biye da shi a hankali ko da muka kuma isowa wata kofar nan sojan ya tsaya wani sojan da ke tsaye nan bakin kofar shi shi ma yayi gaba yayi min alama da na biyo shi ko da muka kuma zuwa wani kofar ma tsayuwar wannan soja yayi kana sojan da ke tsaye a wannan kofar yayi gaba munna zuwa wata kofar mai mai kama da na farko ko kuma in ce mai shige da na farko ya kuma ɗaukar mu a hoto ina tsaye ina kallon ikon Allah abun da ya fara bani tsoro shi ma still anan sojan ya tsaya sojan da ke wannan bakin kofa ya shiga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya lillahi abun nan furta kenan wani mashahuriyar katuwar falo ne kamar ba a duniya yake ba wannan falon muka shiga ya nuna min guri na zauna sai na janyo ‘ya'yana na rungume su don na san su sun gama gajiya da wannan tafiyar mun yi zaman da akalla ya kai na mintuna talatin kafin daga can wata kofa ta buɗe wani mutum ya fito yayin ya min alama da na zo na miƙe na bi bayansa nan muka kuma shiga wani guri na daban wanda ya fi ko ina girma da tsaruwa muna shiga gurin can nesa na hango su babba zaune kan wasu tsararrukan kujeru a tsare numfashi na sauke cikin tsananin mamaki da kaduwa nake kallon waɗanda yake zaune kan kujeraren kujeran da ke gaban su babba da mamaki nake kallon mutumin shugaban kasar mu na Najeriya ke zaune gaban su babba na karasa inda suke na zauna a ƙasa har a lokacin mamakin ganinsa, sa fal a zuciyata mutumin da nake kallon a TV da mujallu sai kuma cikin sai kuma cikin farin baki na fara gaisar da shi cikin sakin fuska ɗauke da annuri ya amsa gaisuwar tawa kai babbai ɗan duka cikin ladabi da girmamawa da ya riga da ya zamana tun daga shigowar mu wannan gari na kalle yake yi ya ce ranka shi daɗe wannan ita ce yarinyar ya faɗa yana nuna ne annurin fuskarsa ya faɗaɗa idanuwansa a kaina ya jinjina kansa hannu ya miƙa ya yi wasu nasim alama da su zo aiko nasim sarkin sabo ya miƙe ganin ya miƙe sai nasima ma ita ma ta bi bayansa hannunsu ya riko yana faɗin masha Allah sannan ku jarumai ya faɗa yana shafa kawunansu baki suka washe kamar sun san abin da ya faɗa shi ma bi su da murmushi ya da yi musu wasa bayan wasu maganganu da ya yi da na kusa da shi wanda dukkaninmu babu wanda ya ji abin da suke faɗa gana ya miƙe bi ta wata kofa ɗaya daga cikin mutanen da suke zaune a gefen sai dube mu ya ce wasu da ke gefen mu a tsaye su kai mu masauki nan muka miƙe muka bi bayan su wani masauki na musamman aka kai mu nan ma kowa da ɗakinsa a nan muka kwana ɗaya washe gari da safiya ka buga min kofa ko da na buɗe breakfast aka shigo da shi wanda ya kawo cikin harshen turanci ya ce min na hanzarta mu shirya akwai kaya a cikin ɗakin mu mu yi amfani da su na ce to na ɗaga su na suma na ba su abinci ni ma na ci sannan muka yi wanka muka kimza cikin kayan da na gansu cikin wardrobe ɗin ɗakin lafiyayyun kaya na manya da yara muna gama shirin aka yi nokin na kofar ko da na buɗe wasu mutane ne maza guda biyu suka ce min mu je to na ce sannan na koma cikin ɗaki na kamo hannuwansu na suma muka bi bayan mutane a can waje muka haɗu da su babba nan muka shiga cikin mota muka yi gaba ido na zubawa hanya a raina nake faɗin yau kuma ina za a je da mu tun daga bakin ɗin da yanzu muka isa na fahimci iyafur muka zo a bakin ɗin muka haɗu da mahmud muna isa tuni sojoji suka yi ciki da mu jare inda jirgi yake suka nufa da mu lumshe idanuwa na yi tare da kuma buɗewa lokacin da na ɗaura kafata kan ɗin jirgi sai nake ganin komai tamkar a mafarki to ina kuma za a yi da mu a cikin jirgi na yi wa kaina wannan tambayar kai sai kira na ake a fataskum yanzu ana jira na a babban bakin gir na kasuwa na makera kusa da masu goro na kasuwan fataskum fa bakin babban gir na kusa da makera kun gane aiko ana ta kira na ana jira na ne wai zan je in ci gaban labarin a wurin Abbas saboda haka kuma an kuna son ci gaban labarin ku je wurin abasa fataskun fa ko yan fataskun da waɗanda suke shigowa daga sunan garurukan nan ma da kuke zuwa a wannan motocin eh, kaman gob gob din nan wanda suke lodi a gurin din nan kuke zuwa to ni ma dai yanzu dai zan je zan karɓo ci gaban ne kun gane kuma ku je gurin za ku samu sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za kasance kamar kullum da kuka sani da koyaushe suna na sadik na mijuwan kamun nan ni ma zan dawo yanzu nan insha Allah